kulle bid'atin dalalah wa kulle dalalatin fi nar ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna tara ko ko takwas na cha tara na cha takwas yau muna tara ga watan jumadul afira, shekarar musulunci ta 1437 wanda ya zo daidai da 19 ga watan 1 shekara ta 2016 miladi ga mu a masallacin Abdullahi bin Abbas wanda ke magana da Sokoto inda muke gabatar da karatun mu na sati sati a cikin littafin Muwaffaq Imam Malikin rahimahullahu ta'ala ya na bai da karatun muna cikin kitabul hajji a kitabul hajji yau za mu tashi insha Allah babi na goma sha biyar malam na cewa babu ma la yujibul ihrama babu ma la yujibul ihrama min taqalidil hadayi بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما حرم على الحاج حتى ينحر الهدي ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمري أو مري صاحب الهدي قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه أنا قلت قلائد هدي رسول أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي فلم يحرم حتى رسول الله فلم يحرم على فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله له حتى نصر الهدي باب ما لا يجيب الإحرام babi mai ba mu bayanin baya wajabtar da shi kenan ka shiga haramci ka sa kaya ba ka shafa turare ba baka kusanta iyali baka ni ka ni min taqalidil hadari saboda ɗai kana gida in ka aika ai ma hadaya dama mun sani hadaya ya halatta kamar da kasan galayya ka yi layya in lokaci ya halatta idan mutum zai na aikin hakin haji ka sai raguna ko shanu ko tumaki ko wani abu ka ba shi ta himma da su can ya yanke ba don aikin haji ba hadaya don Allah kawai ba wani abu ba ya halatta ko kuma in ka ga dama ka ba shi kuɗi to amma dai abin da ya zo a sunna shine a ba dabbobi a tahe da su can a yanke to idan ka ba dabbobi a tahe a yanke alhali kai kana gida da an tahe da su shikenan kai ma irin hukuncin da ya hau mai aikin haji ya hau gare ka na cewa shi mai aikin haji idan ya shiga ihrami ya tahiyar abin hadayarsa da ya shiga ihrami to dukan wasu abubuwa wanda mai aikin haji baya yi shi ma sun harabta ga rai kuma bai koma yansu sai sadda an ka ce ya yi hada yaran goma ga wata kai ma haka ne ko da yake baka tahi ba a fahimci hukuncin hukunci kana gida amma kai ma haka ne labin abbasin ya kasance na ba da fatawar da cewa i kai ma haka ne da zaran kana gida ka aika dabbobinka da zaran an tsallake a miƙati da su an shiga cikin hurumi an samu su alamomin cewa dabbobin hadayana an yi takalidin su an rataya musu wani sarka ko ko wani abu mai nuna cewa dan hadayana ko kuma an dan kyage musu kunne ko wani abu mai nuna an yi ish'ari hadayana to shi kenan komai ya haramta gare ka har sai sadda an ka ce an yanke dabbobin har sai goma ga wata mun fahimci wannan da kyau wannan fatawa abdullahi bin Abbas ta amma fatawa ce ya kiyasi kiyasi da yi ba nassi ko dalili ga rai ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ya dai ga cewa kai ma shi ma mai aikin haji in ya ihrami ya shiga aikin haji ya da abin hadaya to haruma alaihi kullu shay'in illa ba'da illa ba da an har yani alhadari to shi ma mazauni gida haka ne sai ce yi eh. to shi na muka so mu samu hukuncin haka ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane shi na ma la yujibul ihramu imam malik sai ba da hukunci shikenan kamun ka kai na cewa abinda ma la yujibul ihrama abinda bai wajabtar da bai sa shi kenan abubuwa su haramta gare ka min taqalidil hadai don ka aika hadaya an rataya mata alamun da aka rataya ma cewa hadaya ce kawai aika ta ayi mata ƙalili. bai sa ya wajabta ma ka shiga ihrami saboda haka babu abin da ya haramta gare ka an fahimci wannan sai ya ce ga dalili yahya يحيى عن مالك إمام يحيى يا ya hadisi daga daga malik imam الهجرة hijra An Abdullahi ibn abi bakr ibn Muhammad. ibn amr ibn hazm al daga abdullahi dan abubakar abubakar dan muhammad muhammad ɗan amru amru dan hazmi al an amrata daga amra binti abdurrahman diyar abdurrahman wadda aka ce ma amra al-ansariya al-madaniya ɗaliba ce ga aisha radiyallahu anha Annaha أخبرته إتتابع شي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن anna ya dabna abi sufyan ziyad dan abu sufyan kanin muawiya ta wajen uba wanda aka zato ziyad ibn abi sufyan ziyad din nan yana daga cikin wanda an kaifa a jahiliya tun lokacin abu sufyan ya musulunta a jahiliya ya aka samai to a jahiliya kuma akwai rigima game da shi sai da an kai ta jayayya wallahi dana na wallahi dana na ubaidun na cewa dane na abu sufyan na cewa dane na saboda an irin harkar nan ta jahiliya can na yan mace tana son ka kuwa na iya zo mata wanda ya bayyana in ta yi ciki duwan ta ce ɗanka na shi kenan ɗanka na irin aure nan na jahiliya cikin jahiliya an kai musuluncin bai zo ba ya dubna abi fiyana na haka na aka yi ta rigima to sai a aka yi a tsakanin ubaidun da abu sufiya aka yi ta wannan rigima saboda mahaifiyar shi wace, wace shi yasa ba mahaifiyar su guda da muawiya radiyallahu anhu ba sai aka yi ta rigima ubaidun na cewa ɗanai na saboda shi adda baiwa an gane ubaidun shi ko abu su yana cewa ɗanai na saboda ba ka ya komi ni ne mata ciki kuma harkar jahiliya aka yi ta rigima musulunci ya zo ubaidi an shi ɗanai aka yi ta rigima musulunci ya zo aka tambayi manzo satu ga matsala sai manzo sallah ya ce alwala da lafiya shi ko ba haka ba adda baiwa ubaidu tu ɗanai na kila an fahimci wannan aka yi ta rigima kai cewa jahiliya jahiliya ta wani abu inda ba abin musulunci ba akwai abin nan in ka tuna abin da ya faru sai ka ji kunya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage ya bura ya musu wannan rigimat a Abu Sufyan yana jin zahi hakan aishi mai dane eh yana jin zahi to haka amma Abu Sufyan ya ta faɗa ma mutane cewa dan shi ne dan shi ne dan shi ne kuma lalle lalle ya kama da Abu Sufyan shi sama Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba wasu ƴan uwa na ƴan uwan ubaidu din da sauransu su kaurace su kasu ka mata kasu zanna da ziyad dun ba dan uwansu na ba a fahimci wannan saboda ce ne yake da wannan ala kulli halin ya ta ta ya sannan ubaidu ka ce gaskiya ba dane na ba dan abu sufyan na karin halde na ne yawa to daga baya dai tabbayana ana ce mai abu sufyan eh ziyad ibn abu sufyan amma wasu mahuta katsatsa suka ce ba a cewa ziyad ibn abu sufyan sai dai a ce ziyad ibn abi ziyad dan uba ne dan baba ne ko ba haka ba to duba an ba ne shikenan ziyad ibn abi to in ka ji ziyad ibn ubayl shina ziyad ibn abi sufyan shina ziyad ibn shi shina kila fahimta amma duk cikin jahiliya na kakka damu da wannan ko ba haka ba eh duk wannan jahiliya na amma musulunci ya bayyana haka abuwa suka kasance anna ziyad ibn abi sufyana ziyad ibn abi sufyan lokacin da ta ƙara bayyana an kace haka nan ubaidin yayi wannan maganar kuma kenan gaske abu sufyan ya cewa dane na ta tabbata shikenan ta tabbata sai muawiya ya kama cewa wa laila muawiya ibn abi sufyan sai aka dinka cewa facce mai ziyad ibn ubaidin muawiya kama fada sai ana ce masa ziyad ibn abi sufyan an fahimci wannan sannan kuma Allah ya masa albarka har yanzu zama a ya zama babban malami gashi yanzu muna ji kataba ila aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubuta zuwa ga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ya kai mata anna abdullahi ibn abbas gashi ya samu matsala abdullahi ibn abbas kala ya ce man ahada hadaya duk wanda ya aika abin hadaya kana gida ka aika abin hadaya in ji abdullahi ibn abbas haruma alaihi ma ya haramta a kai ne duk abin da yake haramta ga alhaji wancan da a can makka yana aikin haji hatta yunharul hatta sai a yanke hadaya sai ran goma ga wata ya rubuta ma Aisha yace to waqad ba'attu bi hadaya ni kuma na aika hadayata ina nan gida amma na ji Abdullahi bin Abbas ga wani kace to Allah ya taimaka a bani fatawa ya abin yake bi ilayya bi amriki rubuto min umurnin ki duk abin da kike yi rubuto kawai ko ko a muri sahibal hadai ba mai wanda ya hadayar cewa da shi ko ma'abuci hade wanda aka hade ba shi umurni zai yi faɗa mai miyar tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hanya kuma ita ce sunna ko ba haka ba ba na ba ka yi lalabe miyar tabbata ga manzon sallallahu alaihi wasallam wani malami ya baka fatawa ko ku kaje wani karatu an ce kaza an ce kaza amma shi wannan mai karatu bai ce annabi ya ce ba ko ba haka ba ko ka tambayi alaga harta malam ya hukunci kaza sai ce kaza dai na bai baka hujja ba ko ba haka ba ko ka tambaya ko baka tambaya ba ne bai baka hujjar ba to babu laifi ka koma tambaya a wani wuri kana bukata hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kai kaza ko ku abu kaza ya faru ni e tabbata je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam can baka ji hujja ba mun fahimci haka tambaya ta ilimi ba tambaya ta ta'alluki ba to mi ka faruwa qalat amra wa amra ka ba mu labari ita ku yar gida Aisha ta ɗakin Aisha take zaune Aisha mallamar ta to ga ziyad ibn abi sufyan ya aiko tambaya gaba gare ta to miye aisha ta aika mai da amsa kina fahimci wannan sai aisha ta ce sai amra ta ce qalat aisha sai aisha ta ce laysa kama qala ibn abbas ba wanda ibn abbas yace ba haka magana take ba ibn abbas ba wanda yace ba haka take ba kina fahimta ga dalili ana fataltu qala'ida hadaya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayya ni gani in ji Aisha ni na tumke an san tumka tumka ni na tumke yaggon da manzo sallallahu sallan zai daure hadaya da hannuna ni na tumka musu fataltu tumka ƙala'ida abinda aka rataya abin da ya san dunnan kowa san abin yawa ko eh, da biya ko da ko ba tun kasu aka yi ba ta ce to hannu na waɗanga ni tun kawo manzo sallah san yaggwai da ni tun kama mai giya sun makalla da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi annabi da hannu ne an shi waɗanda ya ɗaura wa dabbobin da aika hadaya da su muna ji ko sun ma ba'ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu ya aika da su wayan ba ya himmai da su ma'a abi babana yabba abubakar as-siddiq radiyallahu anhu iyakar dahir ke ko wannan wace shekara ta cewa haka ya faɗa mana wace shekara ta shekara ta tara bayan hijira don manzo sallar-sallar ba ta aikin haji ba ba faranta aikin haji ba sai shekara ta tara bayan hijira ko da an ka farlanta shi an farlanta shi kamar an dan makare annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya gama shirye-shirye aikin hajjin bai fara ba amma ni amma duk wanda already ya shirya alhamdulillah to ga Abubakar Siddiq nan abishi ya jagorancin tawaga a tahi da shi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa muna ganin abubakar siddiqu shine shugaba ko a dukkan manzo sallallahu alaihi ya rasu sai da manzo sallallahu ya gwada shi ga kowace ga kowane aiki na ibada a gida a sallah mun san shi ya aza lokacin da bai da lahiya a tahiyar aikin haji manzo sallallahu alaihi abubakar siddiqu ya aika kai har ma alƙawullan da ya kai annabi sallallahu alaihi kamar an nuna masa cewa bai kai bane alƙawurran da yake in ya alƙawari ya ce ka taho in ka taho baka samu baka zo wajen abubakar siddiqu akwai wata yace ma wata mata mata mata alƙawarin zai taimaka mata ta baɗi ta dawo ta ce ya rasulullah to in ni ta baɗin ni dawo sai ta yi shiru ma'ana ka wuce fa amma bai faɗuwa ko ba haka ba sai gane abin da ya kan yace ta taho ai zaki samu abubakar radiyallahu anhu kaga duk wannan irhasat na duk wannan shehida ta na cewa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam sai bakar siddiq saboda aka tace sai aika bakar siddiq radiyallahu anhu ya aika bakar siddiq ina umar ina ina usman ina ali duk suna suna nan amma aka shugabantar da abubakar itimin suke nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai nan abubakar na nan umar na nan ali na nan usman na nan abubakar ne a shugaba kuma haka ta kasance tunda inda sun yi cancanta sun shugaba da su aka azawa madadin wa madanin abubakar as-siddiq radiyallahu kai ma hadda bayan ya tafi mun san da wannan kissa bayan Abubakar Siddiq ya tashi ya kama hanya sai aya ta sauka ayar da adda alaka da Abubakar Siddiq can ya kamata ya jita dun mi dun in yazo a sanar da al'umma cewa ni cewa Ka'aba an haramta kayan shiga da yau ko da dai a sakon na iya kai amma Abubakar ya tafi ko aka aika Ali radiyallahu anhu ba a ce an yazo ya an shi mukamin shugabancin ba ya faɗa mai da ayar gata ta sauka cewa wa azalu min allahi ihin wa rasul yawm al-hajj al-akbar anna allaha bari'un min al-mushrik har zuwa ƙarshen aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki a rubin abi talib da ita sannan kuma innal mushrik innamal mushrikuna najasun fala yaqrabanna masjidal haram ba'da amin hadha duka haka ala kulli halin ga abin da Aisha ka cewa tace sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya daure wannan ya gwai da hannu nai kuma ya danka mu Abubakar sallahu ya ta mai da su can ya yanke mai hariya kuma annabi ya zama na gida ko to ni tare da annabi in ji Aisha falan ya harum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un ahallahu Allah la ban ga annabi sallallahu alaihi ya haranta ma kai ne wani abu da amin da Allah halatta ne ban ga ya hitar daga riga ta ba ban ga ya bar shaha turare ba ban ga ya bar saisaye ba ban ga ya bar kaza ba abin da ya kai da shi ya kai hatta ruhiral hada har an ka hada an da babu wani canji da manzo sallallahu alaihi wasallam haramta maka ne an fahimci wannan wannan shi kan mana cewa eh, lalle fatwa ali wata abdullahi bin abbas kan kuskure take tunda ba ta da sanadi ko ko ba ta da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe wannan ya zama dalili na cewa idan mutum ya bada fatawa akan kuskure ko ko ya bada fatawa akan ijtihadi nashi ko ra'ayi nashi ko fahimta tashi kai kuma ga hadisi tabbatacciya, ya tabbata gawa da manzon Allah yayi to babu lahi ka ce a wannan fatawar ba daidai take ba ga wanda take don ga abin da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dudu du gaba da annabi a abin biya ko ba haka ba eh cewa a bata manzo sallallahu alaihi wasallam tunda mai girmawa ne ya faɗi magana ko imamin mazhabi kaza ya faɗi magana to an sa dambe tsakani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas na mun san wa Abdullah bin Abbas a cikin ilimi a cikin sahabbai ɗaya na daga cikin manyan mai mun fahimci wannan da kyau kan haka abin da ya tabbata don ka aika hadiya babu abin da ya haramta gare ka malam kara mana hadisi na gaba wa haddathani an malikin wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id annahu qala سألت عمرة بنت an alladhi yab'athu الذي an alladhi yab'athu bi يبعث wa yuqim هل يحرم عليه شيء فأخبرتني أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى wannan hadisin na dai har yanzu kuma an sake wata sabuwar hanya ta kaitatta gajeruwa ingantatta wa hadathani an malikin an yahya ibn wannan al ansari annahu qala shi ya ce sa'altu amrata bint abdurrahman al ansariya al madaniya na tambayi amra bint abdurrahman al majirat aisha radiyallahu anha na tambayta an alladhi yab'athu bi hadiyi game da mutumin da ya aika hadaya ta a mai na gida wai yuqimu sai kama wuri ya zama ne gida ya aika can a ta a mai layya ko ko hadaya can makka shin hal ya haruma alaihi shay'un akramakillahu a wani abu ya haramta gare kaga ba na baka tambaye mace in ta hika karatu ko ba haka ba eh hina tambaye ta shin wani abu ya haramta gare ita ma ba ra'ayi za ta faɗi ta ce eh sai ta ce fa akhbaratni sai ta bani hadisi ta bani labari annaha sami'at aisha ta cewa ta ji aisha radiyallahu anha ta kula tana cewa la ya harumu illa man ahalla wa labba babu abinda babu wanda ka shiga harami a ce ya shiga harami komi ya haramta gare sa dokakkin kaya shafa turare yanke kaifa kaza kaza babu wanda karamta gare illa man ahalla sai wanda ya ce labbaik Allahumma labbai ya shiga aikin haji wa labba ya yi talbiya sai wanda ihlali ya daga murya ya talbiya shi dai mun fahimci wannan wannan shi ka ƙara warkar da mu duk sabanin da an kai za a ga cikin littattafai da yawa ana ta sabani wanda ka cewa a shi kenan a'a sai ya baya haramta gare da wanda ka cewa a'a wasu abubuwa sun haramta gare wasu abubuwa ba su haramta ba yan ƙananan abubuwa babu lahi in yayi su amma manya kai yayi ba laifi ya sha turare babu laifi ya yanke aka fa in ji wasu amma bai kusanta iyali kamar irin haka nan koko babu laifi ya yi kaza babu laifi ya kaza amma sai zan zanya jubba to duk waɗannan bai inganta ba hadisin da yanzu ana hujja da shi bai inganta ba shi ma hadisin yana nuna cewa wai ta rana manzo sallah sallan ya aika hadaya yana aika hadaya ya tafi wata ranar sallah ko kuma ran daren sallah rajajibir da daddare ko kuma da rana hadisin da ifi na dama dai babu bukatar mu ƙara fassara shi akwai sabani shi amma dai kuma wala mai siha shikenan annabi na zanne wai sai an kaga ya tsage riga ta gaba ga ya tsage ta ya zube ta kasa sai ce bai shi kai ya rasulullah lahiya sai ce a na tuna hadaya ta na can shi yasa ya tsage ta wai kai ya zo cire ta ta biyo ta kai ko ta biyo ta kai kaga wanga ai abin nan abin nan hadisi bai inganta ba a kiyaye وحدثني عن مالك عن يحيى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أن أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه آمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هدي wannan sanadi ingantacce miƙaƙe imamu malik imamu darul hijira yahya ibn sa'id al-ansari Muhammad ibn Ibrahim bil Harith at-Taymi wannan da ya rawaito hadisin innamal a'malu binniyati ingantacce Ibn Rijal al-Bukhari Rabi'at ibn Abdullah ibn Hudayr shi ma ingantacce sai katun duka shi wannan Rabi'at ibn Abdullah ibn Hudayr shi ka cewa annahu ra'a rajulan mutajarridan bil Iraqi ya ga wani mutum ya cire kayan gida ne ya sa izari da rida'i su da su yake yawo a Iraki da su yake yawo to fa wannan hasana da muka muka lalabo sai mu ƙara lalabowa sai mu iske hadisin lalle sananne na an san shi ibn abi shaiba ya ruwaito muna shi ya ƙara tantance muna yace abdullahi yace ya rabi'atu ibn abdullahi ibn hudayr ya ga ya ga abdullahi ibn abbasin bi izarin waridayin ashe Abdullahi bin Abbas abin da kaso in ce nan da an ka ce ra'a rajulan sai ka ce Abdullahi bin Abbas na Ibn Abi Shayba da rutu hadisin da ya zo wurin sai ya ce ra'a Abdullahi bin Abbas mutajarridan sai ce bil basarati sai ce kaga mun koma samun fassara an ka ce a Iraki kasa ta gaba daya to ko a kasa a basara gari na ko ba haka ba a basaran ma a ina ya gane mun koma samun wani hadisi ya gane alal minbari yawmal jumu'ati ya faɗo ko shi am liman ya to yaushe na Abdullahi bin Abbas ka hudu ba a Basara yayi hudu lokacin da lokacin da Ali bin Abi Talib ya bashi gwamna in ka diba tarihin Abdullahi bin Abbas Ali bin Abi Talib bayan wuce Abubakar As-Siddiq radiyallahu an bayan wuce Umar bin Khattab radiyallahu an bayan wuce Abdullahi bin eh, Uthman bin Affan zamanin Ali ya nada Abdullahi bin Abbas matsayin gwamna a basara. kila fahimta to a lokacin nan wata rana ya tura dabbobi ne zuwa makka a yi mai hadaya ya hito juma'a bi izarin wani da ya hamin bari yana kudu ba to nan na abdullahi rabi'atu ibn abdullahi bin hudayr ya ganai ko ba haka ba to fa sa'alan nasu a yatta mai mutane ce shin wanga ba Allah ya an kai ne ga hito bi izarin warida in fa kabi sun kace innahu amara bi hadayi an yi kallada ya bada umarnin hadaya ta arati ya mata alamun hadaya ya tura ta makka saboda haka kamar komi ya haramta gare kamar sun ka haramta ana an fahimci nan da kyau ibada ta ya kasu ne ko ibada ta yi ko yanzu eh, saboda tubewa in an ka shiga ihrami ba ibada ta ba kamar yadda rashin sa tuwahil, ko sa izari da rida'i ko rashin shaha turare don a hadda abin sosai sosai ko rashin shaha turare ko kuma rashin yanka a kaifa ko rashin aski in kana cikin aikin haji ba ibada ta ba in ka kara aikin haji ka yi sosai ko ka yi aski ba ibada ta ba a kula idan ibada abinda ibada abinda Allah ce kai ko ko ku ya bada dama ai ko ko an ka ce an kai za a samu lada ko yanzu tube wannan da Abdullahi bin Abbas yayi kan me yayi kan kamar yana ibada ya sanya izari da ridai wa da da tun dare ko kamar yana ibada ko to bari mu jiya Abdullahi bin Abbas wala sai an ka ce mai fale zalika tajarrada shi yasa ka ga ta kayan gida tajarrada ko ya ka ga ta kayan gida qala rabi'atu rabi'atu sai abin bashi mamaki to kila dan nesa yake bai samu isa zuwa wajen khalifa kila ko wani abu mai kama da haka ko ko korar jima na an sallame jima kowa inda yake ko bai samu tambayar da Abdullahi bin Abbas ba amma ya ga wani sahabi wani sahabi yace to Abdullahi bin Zubairi sai na gamu da Abdullahi bin Zubairi dama su la guda hudu nan ko Abdullahi bin Abdullahi bin Amr eh, Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Amr bin Al-As Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Zubairi ko eh sura akka competition musabaka wajen har da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ni gamu da Abdullah ibn Zubair eh ya samu mallan fa kartu lahu dalika nace ku kaje alaga ta mallan iraki ni zo kaje kaje kaje kaje kaje kaje fa qala sai Abdullah ibn Zubair ce bid'atu wa rabbil ka'aba bid'ata na rance mako da ubangijin ka'aba wallahi tallahi bid'ata bid'ata bid'a ku ashe kaga kowa na bid'a mi a bidiya ka sa'a manzo sallallahu alaihi wasallam ka zo da wata ibada wadda ba manzo Allah ya ayyana ta ba kai bidiya kowa aka kai sunan ka bidiya sunan ta bidiya ita dai sai dai ai ma uzuri kai in baka sani ba ko jahilci ko mi amma duk ibadar da ka kawo da sunan zaka samu lada ko za ku sanci ga Allah wadda ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bidiya ta a sunan ta kwayyita kwayyita bidiya ta inda Abdullah bin Abbasin na wani abu a ce ma abin nan bidiya ta wala babu wanda bai wani abu wanda bai saba wanda ya saba mu abinda manzo sallallahu wanda ba a ce mai bid'a ko waye kila fahimci wannan yace wal yace innaha bid'atun wa rabbil ka'aba na rance ma da ko ubangijin ka'aba wallahi ta kuma lalle ta a ka kula dibe haka kamar bai kai kawa dan tuhai ɗaya cire ba kuma haka ba shi ɗaya da cire ba ma wata sallah ta yi ba ba wani buci na yi ba tuwahi ɗaya na ɗan cire ɗansa inda ma ya sa su ba da niyyar hadaya ba fa mi akulahi mu fahimci abin sosai shi zan ce a fuskar ibada shi sa jahilai su ba ganin laihi an ce komi bid'a su ta ganin cewa bid'a bid'a ta yawa kaza kaza su kasa farki ko ba haka ba yau in ka sa karkace rashin sa hulla sun shi ibada ta to bid'a kenan ka ka ka kila fahimta da ka raba shi ga addini to bid'a ba wai mu'amala ba amma inda Abdullahi bin Abbas shi kenan ran da ce wannan ya an kai ina gani haka da ce Allah duk tuwahi ne wanki bai nasa wasu suna sawai misali to Allah na ce mai bidata Allah bai nasa duk sun jiki sai sa wadanga tunda su abusa shi kuma bai bari mutane ba su yi jima'a Allah ya ko kuwa ce ah, Allah tuna dana ko canda ba zai da da'i ba ce tuna dana yi akwai da bid'a a ce mai an kai ya aika hadaya tai ah, ibada kenan ko wallahi bid'a in har mun cewa ga Abdullahi bin Abbas in har wanga dan aiki da bai bai kawo kawo ba to ina ga abin wani gagarumin aiki ko ba haka ba wani al'amari a yi kaza a yi mi a yi mi a yi mi ai shi ce mai bid'a min babu aula ko ba haka ba Allah ya mu gani sannan kuma wannan mu rage jin wani damuwa mu rage jin wani abu babu wa khairal hadayi hadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka damuwa bi an ce wata abu da wani abu da kakai ko wata ibada da kakai bid'a ta ka damuwa kai ka roki Allah Allah ya saka ka gyara ko ba haka ba kuma kai kokarin ka gyara kakka ce wallahi ko ko ubanka suka iske shi ko ko la gidansu haka suka yi ko ko ko duk kasar ga haka aka yi ba shi a hujja ba wa khairul hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kun fahimci haka da kyau wasu ila malikun وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة قال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فبعث به ويقيم في أهله فيبعث فيبعث به ويقيم في أهله وسئل مالك وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك وسئل أيضا عن اختلف Wasu وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه an tambayi imam malik ga wanda shi ko da kai ne bai da amintaccen da zai ba a tafi da shi amma kuma aikin haji zai ba shi bai shirya ma aikin haji ba amma dai yana da raguna ko da dabbobi kuma gashi kauyen makka zai gargada abi ne ya tahirar sallah a yanki ayi hadaya shi ne kai abi bai da wanda zai ba an tambayi imam malik ga wanda ya gargada hadaya da kai ne fa ash'arahu ya tsage masa kunne wa qallada ya kuma rataya masa ya giya ko azazzargi ko takalme mai nuna wannan na hadaya ne bidil hulaifa azul hulaifa kenan ya hito ta madina wannan ma'aikacin aikin haji na ba aikin haji azai ba na abin wasu ila malikum amman kharaj amman kharaja bi hadayil nafsi an tambaye ma malik ga wanda ya hida da yanda je fita da hadayarsa tashi ta kai ne fa ash'ara wa yanke masa kunne wa qalla da ya ya masa ya giya bi dhul hulaifa adul hulaifa amma walam yuhrim bai shiga ihrami a nan hulaifa ba don tsakanin hulaifa da makka da muka cewa akwai tazara mai yawa kilomita 400 da yan kai ko ba haka ba akwai tazara saboda ni ya kara tahiya wa huwa shidin bai walam yuhrim huwa bai shiga ihrami ba hatta ja aljuhufa ta sai da yazo juhufa lokacin da tsakanin da shi da harami ko da makka bai wuce kilomita 100 da wani abu ba ehin bai zo sai da ya kawo nan kala sai imam malik ce la uhibbu zalika ban so haka ba wannan ni ka ban goyon bayan wannan ma'ana wannan ayi haka yake ko ba a keta da wurin hadaya yace wannan ba su haka nan ba wala yan lahu bai kamata ba an yi da hadaya ya ya ma dabbobi ne alamun hadaya wala yushiruhu oh, walam yusim man fa'alahu na'am yace la uhibbu zalika ban sun haka walam yusim man fa'alahu wanda yayi aikata haka bai daidai da sawaba ba bai daidai ba sai ce mi sai ce wala yan bagilahu bai kamata garai ba an yi da hadaya ya rataya ma dabbobi ne na hadaya alama ta cewa kayan hadaya na wala yushiruhu ko ku ya tsage musu kunne alamar cewa kayan hadaya na bai kamata ya haka ba illa inda ihlali sai inda aka shiga aikin haji bai kamata ya shiga ba su ya sa su dabbobin hadaya amma shi bai ikrami ba a fahimci wannan illa rajulun wanda ɗaya ka halatta ya ga dama ya wuce zulhulaifa ya ta hajji hufa ko ku ya har kusa ga makka sai mutumin da layi yuridu alhajj dama ba haji zai ba shi ya to ba aikin haji ba shi kan fa yubu bihi ya halatta ya aika da shi to in zai aika da shi to ya halatta tun nan gida ya sa alama ko ya halatta ya aika wa yuqimu fi ahli ya zauna gida ne amma in dai da shi za a to bai halatta ya wuce wurin miƙati mun fahimci wannan wasu ila malikun an tambayi malik hal ya kharuju bil hadai ghairu muhrim shin ya halatta ba aikin haji kai niyya ba wannan na yatta ba dole yayi sauran zo mi dazu shin ba aikin haji kai niyya ba a so tsaya kai ka zo da ka zo can makka ka yanke dabbobin ka kada ba aikin haji ba shin ya halatta ghayru muhrim wanda bai shiga aikin haji ba bai ihram bai tai dai yanko fa kala sai ce na'am ya halatta la ba'asa bi zalika babu lahi ga wannan babu lahi yake haka nan tun daga manzo sallallahu alaihi wasallam ayayi ko ba abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ko wasu ila aidan وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه وسئل أيضا أن ساكت إمام مالك amma ikhtalafa fihi an-nas game da abinda mutane suka yi ta saɓani game da shi min al-ihrami na cewa wai abubuwa sun haramta gare ka tun kana gida li da al-hadai da zaran kara ta yama dabbobinka alamun hadaya min man la yuridu kuma shi ba aikin haji zahiba shi mutunan walal umra kun ba umra zaya ba shin an yi ta sabani Allah gafarta malam ba mu amsa ta kamun ma guda mu jiya faqala sai malik ya ce indana al'amari a wajen mu alladhina a'udhu bihi wanda muka riko da shi fi zalika game da wannan qaula aisha ta ummul mu'minin zancin aisha uwan mu'minai inda tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika manzon Allah ba asa bi hadayihi ya aika hadayarsa sun ba a kama sannan ya zama ne a madina falam ya harum alaihi shay'un mimma ahallahu hallahullahu lahu babu wani abu da ya haramta gare wanda Allah ya halitta mai hatta nuhira hadu ha an kai hadaya ya ta'i. to wannan kauli shi muka riko kuma shi a hujja ta kaman ma ta dahir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wurin sa ra'ayi na ba hada fi mawridin nafsi in dai ga nafsi babu wani na gani na gani babu ma taf'alul ha'idu fil hajji باب ما تفعل الحائر في الحج حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائر التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تقوم بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تقوم بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تقرر babu ma ta fa’arul ha’idu fil hajji abinda mai haila wadda haila ta zo mata kuma gashi za ta shiga aikin hajji za ta yi haddata ni yahya an malikin an nafi'in an na abdullahi ibn umara hadisi ya zo daga malik daga nafi daga abdullahi bin umar sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam kana yaqul shi ka faɗin wannan magana duk wannan magana asari na kauna abdullahi bin umar amma ya inganta tabbatatta ga harshen aisha radiyallahu anhu radiyallahu anha ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ga wadiyacci mun san aisha da kanta ta ba mu hadisin ingantacce a hadisin jabir wanda a cikin muslim ya kawo mana shi ta ce wata manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga tanti ya sami ni ina kuka gab da a shiga a shiga makka me kika kuka ya ki Aisha ta ce kaga abinda ka samu mata ne ya same ni ma'ana haida sai ce mata ai shikenan ai babu komai fa'ali ko ya ahilli wa fa'ali ma yaf'al hajj illa annaki Allah ta kufi bil baiti hatta tadahuri wannan hadisi sananne na riwaya Bukhari da Muslim da sauran kutubu sitta to amma nan dan yazo ka kaula Abdullah bin Umar hadisi na sananne tabbatacce marfu'an ila rasuli sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar kana yaqul al mar'atu haidu mace mai haila allati tuhillu bil hajji aw al umra wadda ta shiga aikin haji ko ta shiga aikin umra kalimar tuhillu ta fara labbaika allahumma labbaika innaha tuhillu bi hajjiha babu lahi ta ihlalin hajjinta aw umrata ko umrata idan arada idan ta so ta shiga ta ce labbaika allahumma labbaika ta ci gaba da duk abin da aka yi walakin la taqufu bil bait sai dai ba ta dawafi ga daki wala baina safa wal marwa ba ta sa'i tsakanin safa da marwa an gane ba amma wahiya tashhadul manasika kullaha ma'an nasi amma tana halarta dukkanin ayyukan aikin hajji gaba ɗaya tare da mutane tana zuwa mina tana zuwa arfa tana zuwa muzdalifa tana jiha tana komai illa dai mi dawafi ba ta yi an fahimci wannan don ka haida dawafi ba a yi ne sai da sai da tsarki to kaga bata da sarki to amma sa'i fa mista ba ta sa'i jazakallahu khairan araba jazakumullahu khairan saboda ba a ka'ida sa'i ba a yi ne sai ya zo ya bi dawafi shi ya ka'ida ba a sa'i shi dai ba a yi mai dawafi ba kila an fahimta to tunda ba a yin sa'ayi shi ɗaya ba a gabatar da dawafi ba kaga ba a yi ne tunda an hana mata yin dawafi amsa ta fito na'am وهي تشهد المناسك كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير أنها لا تطوف بالبيت بات دوافي أداكي ولا بين الصفا والمروة بات دوافي بات سعي سكان الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر بات كسنت مسلاتي سيتا سامسلكي مسلاتين كعبة كو سيتا سامسلكي أغرغوجي باب العمرة في أشهر الحج باب العمرة في أشهر الحج حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعران وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة وحدثني وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر قبل أن أحج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحج babul umratu fi ashhuril hajji ana umra cikin watannin aikin haji i ana yi abin da ya sa malai buɗe wannan babe saboda jahiliya sun haramta umra cikin ayyukan haji haramun a jahiliya ba ba umra a watan shawwal ba umra a watan zulqa'ada ba umra a watan zulhijja duk watannin shekara ba umra cikin um, ana umra cikin su banda watannin ga uku to sai sunna ta zo musulunci ya zo sai ya sunantar da umra cikin watannin aikin haji kai ma ya helada bisa ga waɗanda ba su ba illa ramadana shine aka dan a shin umra cikin ramadana tafi ko ko cikin watannin aikin haji tafi dan wannan sabani akwai shi amma dai in ba watan ramadana ba to umra cikin watannin aikin haji ta yi umra lokacin da ba watannin aikin haji ba a fahimci wannan wannan kenan abu na biyu manzo sallallahu alaihi wasallam umra ce nawa manzo sallallahu alaihi wasallam dududu tabbas hadisi ya tabbata ko ko riwaya ko asari ko sira ne kasance sira ta tabbata na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan dai da yayi hijira ya komo madina ya hayyar rasu shigan manzo sallallahu alaihi wasallam makka biyanna ciccicip biyanna zuwa ne ya zo makka ya koma hitowa ya zo ya koma hitowa guda biyanna kila fahimci wannan akwai zuwa na farko da ya attempting ya shiga aka tare shi a hudaybiya wanda aka ce sulhul hudaybiya ko ba haka ba wannan ya dauko da tadkhulanna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya wannan mafarki cewa zai shiga a lokacin kuma ana cikin yaki ana babu ga maciji da mutanen makka amma gashi shi ya yi mafarki cewa sun shiga ɗakin ka'aba sun yi aikin haji sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun shiga ka'aba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya faɗa mu cewa yayi mafarki lalle lalle akwai alama cewa in sun ka tafi ba a tare su ko in sun ka tai babu wata matsala eh, sai dai mawalikin bai fassara musu cewa bana ko baɗi ko jibi ba ko kaza ko kaza ko kaza saboda haka a dai gwada bana ko ba haka ba eh, ba ba a shekara ba amma a gwada bana wannan shekara ita ce shekara ta shidda ba hijira mun sallah ya ta san makka sun ka tare shi a hudaybiya dole su tare shi dun ba daɗe ba da gama a hazabu shekara ta biyu an ka gama hazabu an yi badar ba su sha da daɗi ba an yi sugura an yi kubura an yi uhudu nan kowa ya tashi kare jini biyu jini an dawo an yi bani musfalak an yi kaza an yi kaza shekara ta biya an yi a hazabu yakin da ya ya ci tattalin arzikin ƙurashawa in badar ya canye rayuwarsu to a hazabu ta canye tattalin arzikinsu kaga ai suna haushi suna takacin manzo sallah sallah. shekara guda ko yan watanni da wannan ya zo sun zo madina kacar wacar sun ka baro to amma yanzu shi na ya taso ya biyo su hakarin su ya shiga salon alon ba su yadda kaga dole suka hana manzo sallallahu alaihi bayan manzo sallallahu alaihi ya dauko ihrabi da umra ya rage ya ci kilomita wajen 400 abin da ya rage kawai isa makka da wuce kilomita 40 zuwa 50 ba sun ka ce wallahi sai dai ya koma manzo sallallahu alaihi kuma ya koma wannan sulhu da ya matsa sananne na mai faɗi na za mu yi karatu kai ne insha Allah a littafin da zamu sayin Allah su akwai kissa cikakka kwarkwanta har karshen ta game da wannan kissa insha Allah ta'ala a abu na gaba abin da kasance in ce manzo sallallahu alaihi wasallam da yau ihrami ya kawo nan to ihrami to sai yaya saboda ka sun ka hana shi zuwa nan yayi tahalluli ya ke dabbobi ne yayi sai sai an hakoma wannan ta cika umra ko bata cika ba umra ta umra ta cikakka amma cikin sulhun da an kai suka ce sai dai ka koma ba dai ka dawo ka koma ba dai ka damu baka kwana uku babu kari babu rage kwana uku kai ka gama duk abin za kai ka koma hita to haka ko an kai manzo sallah wasallam ya koma ya dawo me aka ce marasa me aka ce wannan umra umratul qada'i ko umratul qada'i ko umratul qadiyati umratul qadiyati ko umratul qada umratul qada'i umratul qadiyya in ka ce umratul qada'i umran ranko in ka ce ranko dama in ka ranka waccan ba ta yi ba ta farkon ba ta yi ba to ba ta yi in ka ce ka kada ko to kai yanzu a hukuncin ka ta yi ko ba ta yi ba ta yi to umatul qada'i ran ko za mu cewa ko yaya qadiya za mu cewa sai aka ce qadiya aka cewa ba mutul qada'i ba yan ce mutul qada'i to dole dai ka dan yi tawuli ka ce ma'anahu qada qadiya to shi an ma'ana ti ya qadiya qadiya rigima da an kai da annabi sallallahu alaihi wasallam koma ban komawa sai na shiga sai ka koma to a yarjejeniya to baɗi ka dawo za mu ba kwana uku wannan kes shi aka ce matul qadiya wanda na an ka ce an bashi baɗi ya dawo kila an fahimta kuma lalle haka na ba taran kota ba don waccan tayi abin da ya ƙara nuna mana ba taran kota ba kamar da ibnu qayyim ka cewa a don tahi shi. lokacin da an kai wannan sulhu hudaybiya waɗanda sun ka tota da manzon Allah mutum dubu ɗaya na da ɗari hudu dubu ɗaya da ɗari hudu da an ka dawo wata shekara ba duka sun ka dawo ba wasu sun ta wasu ba su taho ba waɗanda an kai sulhu hudaybiya da su wasu akwai wanda ba su samu tahuwa ba akwai waɗanda ba a samu sulhu hudaybiya ba sun kace bari mu tafi yau ba na ko ta ɓaci mu kalla sai mun shiga su sun taho da niyyar to lalle lalle ba su yadda a musu irin na bara saboda haka sun karu to kaga in ka da'uta su can da ta yi bara ba sun ba su na bara ba su taho ba a shi kaga waccan daban wannan daban mun samu nawa kenan mun samu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zai ummatul qadiyya ya gama kwana uku ya gama ya fita bai koma dawa ba sai shekara ta takwas bayan hijira takwas cikin ramadana miyar ta tawai fatahu makka fatahu makka ya zo yi kuma lalle ya zo fatahu makka a wannan an fahimta amma ga yaƙi bai shigo da ihrami ba kula bai shigo da ihrami ba don wannan yana cikin fiƙihun da wasu ba su gane ba ga aikin haji bai shigo ba muna da hadisi ingantacce ana rigima cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya fatahu makka da an kai fatahu makka da ihram ya shigo sai an kace ai manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ya shigo makka da kullak ya shigo wanda an ka buge ka wanda mai yaki sa kullak da ita ya shigo mun ko san mai aikin haji bai ruhe kai mai aikin umra bai ruhe kai cewa da kullak ya shigo ba ihrami yake ba gairo muhrimin kuma ga ita amsa saboda haka bai shigo da ihrami ba bai umra ba amma da ya zai fatahu makka ya zanna yana kiliyarin makka ana yi musu eh, dokoki hukunci hukunci ana koya musu ibada da sallah da azumi da zakka da mi da mi da mi sai an kaji labarin hunainawa can yan gabas ga makka cewa sun ce to gargima da ta ci makka ba ta bari mu to da mu jira shi ya taho har gidanmu ya murkushe mu mu hita tun can a ga mu bisa hanya duk mai dauka girma ya dauka ko ba haka ba amma in iske mu gidanmu to zai muna banda to haka na. ba tare manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma tunanin su ba to sai ji labarin cewa ga hina sun taso kan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara aka ce to kar a yadda su shigo makka a haitaccen haɗu da su to kuma ci an ka haɗa su wannan yakin da yabba kowa wahala musulmin da kahirran hatta da manzo Allah madakin sai sai ya ba da kissan labarin wa yawma hunaini iz a'jabatkum kasaratukum ko ba haka ba sun yi tinkaho da yawan su shi yasa sun ka dan galabaita sun ka ciwo ya sai da sun ka koma ga Allah sannan Allah ɗauko musu ɗauki shina daga cikin yaƙoƙan da Allah turo mala'iku da kai ne sun ka aga zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala kulli halin da an kai wannan yakin an ka gama to mun ce fatawa makka cikin ramadana ko to da ya gama cikin shawwal ya fita yau mahunainin a ta yi kamu a gama yaƙi zulƙada ya tsaya an fahimta sosai zulƙada ya tsaya da zai dawo tun da yanzu zai dawo saliman cikin makka zai dawo ba yaƙi ba ko dama an yi fatahu to sai shigo da ihrami kila an fahimta ya biyo ta jirana sai ɗauko ihrami umra nawa kenan umra uku ko mun karanta tabbas hukunci ingantacce hadisai 25 daga sahabi 25 sun tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam kirani yayi ya kirani al-umratu wal hajj ma'a plus umra ta aikin haji da waccan umra ɗaiɗaiku umra nawa umra hudu manzo sallallahu alaihi wasallam ya a rayuwa ce gaba daya kila mun fahimci wannan ko yawwa in mun fahimci wannan umra hudu ce shiga makka biyar umra hudu shiga makka biyar ko yawwa ko ko zuwa makka biyar in ka lisa wakacce in kana ce muna ai hudaybiya ba ai ya karasa ba saboda haka ka akida ta sai mu ce hudu amma in ka halisa da ta hudaybiya zuwa makka na umatul qadiya zuwa makka na fatahu makka zuwa makka na ya fita hunain ya dawo ya shigo shigo a makka na ba nawa ba ba hudu ba sannan ya zo hajjatul wada na ƙarshe biyar kenan amra umra nawa umra hudu to amma za mu samu cikin katon zamu a nan wada ko ka samu a cikin bukhari ko ka samu a cikin muslimu da sahabbai daban-daban jabir ce hudu aisha ta ce uku imran ibn husain ya ce biyu wani ya ce guda ko ba haka ba kuma duk hadisan bukhari da muslimu da muwadda da sauransu sai ga duk ingantattu na kakkaru ne kakka rikice akwai wani kida na laraba da suka yi at-taqdim wa ta'khir ko ko al-hasb wal idafa cirewa ko sawa kida fahimta ehem in an ka ce wani ya hita ko ba haka ba ya yi tahiya kwana tara shin kwana tara har da radda ya hita da ya dawo cikin kidan ko ba a kidawa da radda ya fita da radda ya shigo gari sai a kida sanda yana matafi, ko ba haka ba in an ka ce sadda yana bisa tahiya banda ran da ya fita banda ran da ya shigo cire biyu cikin tara nawa sun ka rage sai wani ya ce ya fi kwana bakwai laraba suna wannan kidan shi ko wanda ya kida da ran tahiya sai ya ce kwana takwas an bai kida ran dawowa ba wanda ya kida da ran dawowa sai da tahiyar da dawowa sai ya ce kwana tara to kaga da wanda ya ce kwana bakwai bai kure ba wanda ya ce takwas bai kure ba wanda ya ce tara duya ba da gaba daya to haka sun kai in ka ce uku kidan aisha ka san ka tuno ita ta ce manzon Allah hajji yayi dai ina jin tuna hadisin ba kirani a wajen ta a ta ba kirani yayi ba to tunda ba kirani ba umra ta nawa to kaga ba a samu kuskure ba ko akan bata kira umra ba ko in ka ce waccan umran da ya taso ya shigo makka an ka hana shi zuwa ba ta yi ba kuma kana da aƙidar cewa ko kana da ra'ayin cewa manzo sallah sallan ifradi yayi ba kirani ba nawa gare ka shi ga ra'ayin wasu kila fahimta duk wanda ya ce muku haka kida wasu abba ba kawai mujarrabi ya kare wanda ya ce kuma hudu yayi ina da aikun gani. to ba mu di ma wanga mu je haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya kai ga rai manzon Allah i'ita mara talatan ya yi umra uku malik ya magana ko haka hadisi ya ci mai ko wacce za ku cire ma malik ban da ita shi kira ne a hujja ba da dalili ba hajji ta hajji ita kuka cire mai saboda mi eh saboda ya ce dan gyara magana saboda mi yawa saboda shi hadisin ifradi garai ba ya ce ba na dan gara din shi hadisin ifradi ya tuno shi ya sani shi ya ruwaito bai ruwaito hadisin kirani ba bai ruwaito hadisin tamattu'i ba hadisin cewa manzo wa harama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajji shi garai to in shi gari ya ce ma uku akwai jayayya shikenan mu gane kakace kure na an gane wannan ga sunan yan lissafa ma ka jiya amal hudaybiyati wa amal qadiyati wa amal jirana shekarar da an kai sulhul hudaybiya ba a ya shiga ba umra ta cika amal qadiyat shekarar da anka ka bashi dama ba iya dawo kwana uku wa amal jirana shekarar da yake yakin hunain ya dama da su ya dawo da zai dawo ya biyo ta jirana ya dauko ihram ya shigo makka su yayi shi ga nashi bai da ihrami akwai kure وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umra ba sai uku in jiwa in ji urwa ibn zubairi kila ga Aisha ya samu ga fatawa ko ba haka ba wannan kuma ba kure na amma ga wani abu nan shi ma kamata ku hissan me shi yace ihdahunna cikin uku din yayi daya fi shawwal cikin shawwal wasnatani sauran biyu yayi suna fi bil qa'da cikin bil qa'da kuma duk hadisi ingantattu sun tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam duka zulqa'da ya aiki duka ya yi umra ke duka to amma nan ya ce zashawalin shin ka bi mai sauki ka ce mai mursalina ciki na baka yadda ko ka ce hadisi mursalun na tunda Urwatu bin Zubair ba sahabi na ba hadisi mun kadon ya kace saboda haka ba ifun haka za ka bi ko aku wata hanya mu ce ai ga Aisha jiya don muna da ita to in ko ga Aisha jiya to Aisha ta yi kure ko ba ta yi kure ba ko ko daidai aiki ya za a yi fi shawalin kuna hisami shi lalle manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan shi cikin mi cikin zulqada yayi amma inda kun doko mi irin magana da ni na cewa ana kidawa da ran da an kashe hita ko ba haka ba na zu cikin bayani na ambata da ya fatahu makka a shawwal ya ji labarin cewa hunaina sun taru gare a shawwal ya hita makka da ya hita ashe watan da ya hita shi ta fa. amma yakin tabbas ba a gama shi ba sai zulqada saboda mi saboda ya hita ran 28 ga watan shawwal 28 ga watan shawwal ya yi kwana goma a can zukunai to 28 kuma ya yi kwana goma kaga kenan ai ka san an shiga zulkada to ga dawa sai sai dauko ihrami har ya waje kenan me ihrami umra cikin yaushe an ka dokai zulkada amma yaushe hita shi an ka faɗi ɗaya daga cikinsu cikin shawwalin hita kai inda ka yi fasara sai ka ce ihda eh, hunna fi shawwalin ɗaya daga cikin cikin shawwalin hita ko ba haka ba shita makka na ashawal ba shigowa makka ba an fahimci wannan wasna ta nufin zulqa'ada saboda haka kenan duk cikin zulqa'ada ana shi sa sabai ko ku in ce malamai suka yi ta sabani shi cikin zulqa'ada ya fi falala a shiga umra ko cikin aikin hajji ko cikin ramadan eh ba shawal ba kai shawal babu shawal ai kan kara muka magana ai shawal mun ce ma hita an kai ba cikin an ka dauko ba shi cikin zulqa'ada akai tunda duk hajjin ko ko duk umran manzo sallallahu alaihi wasallam cikin zulqa'ada ya gama ta shin mu yi wa da annabi ya yi shin fi'ilun nabi ko ƙaunar nabi don fi'ilun nabi da cikin zulkada ya yi amma ƙaunar nabi muna da asubaya ko subai'a ce ko wace, ɗaya daga cikin dai sabon manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gangami zai hita hajjatul wada kowa dan shishirya shikenan sai an ka aiko mai ga wata dattijuwa ce tana ta kuka ya tashi ya tafi wajenta lahiya lahiya lawan lahiya rasulullahi aikin hajjan gana zai kucce min mi an muhari rashin lahayar ta so mata ta yi guzuri ta shirya ta yi komi tsaf da abin hawa da abinci ta zo ta dawo ba wata guda ba in ma shekara aka tana ta ta shirya abin da ka kai ta amma sai dami sai cikin fox ya hito mata in me aka ce mai da Hausa karin aka ce mai koko wannan dai wanda an ka ce an kashe ado yawa smallpox na ce mai komi ado ciwon adon nan sai ya ya hito mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu komai in baki iya zuwa ke bari ba haji bane ke bari ramadana Allah kake ramadana tabadi a ramadana ke je umra umra cikin ramadana kama haji yake hadisi tabbatacce ya tabbata umra cikin ramadana kama haji yake to amma duk shi bai ramadana ba shin fi'luhu ko qawluhu ha fi'lun nabiha kun bar shi to shi na man malamai shin fi'lu ko qawlu Allah samu gane ala kulli halin shin ana to mun ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai dawafi cikin shawwal ba ko bai umra cikin shawwal ba ko ana ana umra cikin shawwal din masha Allah jazakallahu khairan ana yi ko ya faɗi kan sai dai dalili ko <laughs> wa hadathani an malikin an abdurrahman ibn harmala al aslami an rajulan sa'ala sa'id ibn musayyib wa ni mutun ya tambaye sa'id ibn musayyib fa qala ti a'tamiru qabla ana hujja ina iya tahiya wannan hukunci na kamun mu um-, umratin shawwal shin alagawar ta malam ina ta in yi aikin haji ban zo ban taba zo aikin haji amma yanzu in fara umra shin ga wanda bai zo aikin haji shi na iya zuwa umra ya dawo ta kwana sannan wata shekara zo aikin haji ka har sa'idun na mace yi eh, kwarai da gaske qad ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin haji ya ce umra ka mai aikin hajji ko dai biya ai bai aikin hajji ba ko sannan umatul qada qadiya bai aikin hajji ba ko sannan fatawa makka umatul ji'rana bai aikin hajji ba karshe ya hajjatul wada'i ashe ana kai umra kamun me kamun haji da wannan zamu gane cewa maganar fiqhun mai askari da yace wa kuriha al-i'timaru qabla al-hajj akwai gyara kenan ko ko ba gyara yau an karhanta maka ruhi na ai umra kamu ake a yakin haji makaruhi ko وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج cikon magana wa hadathani an malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyib anna umar ibn abi salama ta umar ibn abi salama umar ibn abi salama sahabi na ko tabi'i umar ibn abi salama sahabi tabi'ina dan agola manzo sallallahu alaihi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya auro uwa ti ummu salama wanga dan abu salama na da abu salama baban su ya rasu shiwa shi umar wannan da kauna ce zainab sai manzo sallallahu alaihi ya auro ummu salama ai suna ta kai mai kenan da ce ya rasulullahi ban sun aure ka saboda kai musguna ma na farko dai kaga yana da tsawon shekaru yana da yan shekaru ko ba haka ba na bi kuma yana da yara su to su dame ka ya rasulullahi madadin a samu lada kaga to a samu matsala ko an bata manzon Allah rai ko ba haka ba eh sannan na uku kuma ka san ya rasulullahi ni mace ta mai kishi ko kuma kauka da wasu mata duk dai irin dan azumancin nan na mata ko ba tunda tana so ai ko ba haka ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kina magana shekaru ai na girme ki kuma daba manzo sallah sun ya girme ta saboda ka biya magana shekaru ke da kaunata kaga na girme ki sannan diya kuma ai diya na ne ko ba haka ba diyan ki ai diya na ne sannan kishi bare ne miki addu'a Allah ya san miki kishi ba shi kenan ba kuma haka aka yi in kun tuna shi na yanzu manzo sallah alaihi ce ya gulam sammillaha wa kul mimma yali wa kul bi yaminika wa kul ya yalika to muna ce mai zamu ce mani zamu ce mai sahabi kenan ta wannan ko amma yana karami manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu to ta wannan siga kila annabi ya gani kuma ya ga annabi amma bai da wayo to ko kace mai tabi ko kace mai sahabi ko ehin shi san ce sahabi ko tabi ko umar ibn al-khattab ya nemi Umar al khattab an yi uzni an yi atamira fi Shawwal yana son ya tafi ga Shawwal ya yi aikin haji la'alla kila ya nemi Umar izni saboda ba wani abu ba don ba wai sai ya da izini yana yi kila aikin gwamnati yake ko ba haka ba shi ko Umar shi a khalifa kaga sai an ba mutum dama ya kai ko ba haka ba fa adana lahu sai Umar ya masa izini fa atamar ya zo cikin Shawwal yi umra ashe ana umra cikin Shawwal an gane thumma qafala yayi umra sai ya dawo ya birkito ila ahli gida ne walam yahujja bai hajji wannan shekara ba ashe ana zuwa umra a dawo kila fahimta eh eh mutsa insha Allah tambayi kuma ai hankuri sai wani sati da yake na lokaci kuma don ganin cewa karatu in ba haka ba saboda abin ga injin shi yasa subhanaka allahumma bihamdik akwai wasu tambayi ko to addu'o'i na suna nan gare ka ko su ne na okay to sai addu'o'i wannan mai addu'a da ya sati dai na rubutuwa don na gane rubutu ne <laughs> assalamu alaikum Allah gafarta malam don Allah a taimaka ma babana da addu'a Allah ya ƙara bashi lafiya ya Allah ya kara bashi lafiya a jikinsa to amin ubangiji Allah shi bashi lafiya Allah ya ba dukkan musulmi lafiya shi ma wannan addu'a ta assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi shi ma dai rukun addu'a ce Allah ya saka alkhairi don wannan karatun ko kuma malam ina neman addu'a Allah ya ba mm, mamata lafiya shi wannan mamata wancan ina jin mahaifin shi ne shi ma wannan mahaifiyarsa ubangiji Allah shi ba su lafiya muna tawassuli da dukkan ayyukan na ibada khususan da wannan karatun da sunayen Allah tsarkaka da sufofinsa maɗaukaka Allah ya ba waɗannan bayan ka lafiya Allah ya ba su lafiya dukkanin musulmin da ba su da lafiya a gida ko asibiti ubangiji Allah ka ba su lafiya wayanda ha ganin kamar suna da lafiya kamar irin mu ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik